hakkin yaya akan iyayensu kashi na uku hakkin yaya akan iyayensu ya kasu kashi na ɗaya kafin samuwar yayan na biyu kuma bayan samuwar yayan hakkin yaya akan iyayensu kafin samuwar su su ne kamar haka na ɗaya kyautata zaben abokin zama na gari yayin aure manzon Allah tura da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ana aurar mace don abu dukiyarta da kuma matsayinta da kuma kyanta da kuma addininta karibaci ma'abociyar addini sai hannunka ta yi baya wannan hadisi bukhari da musulmi ne suka rawaito shi kenan haƙƙin ɗa ne akan ubansa ya zaɓa masa uwa ta gari kada ya auri mutumiyar kawai mara riko da addini saboda kar ɗan ya ɗauki halinta haka zalika ita mamace ta zaɓi miji na gari wanda za ta aminta da shi dangane da tarbiyyar 'ya'yanta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa idan wanda kuka yarda da addininsa da hankalinsa ya zo muku to ku aura masa na biyu addu'ar samun zuriya ta gari Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك يرزقك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء Ma'ana, a can ne zakariya ya roƙi ubangijinsa ya ce ya ubangijina ka bani zuriya mai kyau daga gonka lalle ne kai mai jin addu'a kake na uku yin bismillah yayin tarawa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce na ɗayan ku idan zai je wa iyalinsa ya ce bismillah Allahumma jannibi shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtani ma'ana da sunan Allah Allah ka nisantar da ni daga shaidan ka kuma nisantar da shaidan daga abin da ka azurta ni to in ya kasance a tsakanin su an samu da shaidan ba zai cutar da shi ba kuma ba za a ba shi iko a kansa ba wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi